d'une jurance. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya suna na sarfila hashin gumel tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku a wannan shirin na daren yau talata 28 ga watan janairun shekarar 2025. A cikin shirin za a yi cewa yau ake cika shekara guda da kasashen Nijar Mali da Burkina Faso suka sanar da ballewa daga ECOWAS. Har ta sa 'yan kasar Nijar suka yi gangamin murnar ficewa daga kungiyar. Daga nan za mu kawo muku shirin Allah ɗaya gari banban da Ramatu Garba za ta kawo mana. haka kuma za mu buɗe layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine bayan cikar wa'adin da ƙasashen Nijar Mali Burkina Faso suka ɗaukar wa kansu na ficewa daga ECOWAS. Ya kuke ganin wannan ficewa za ta shafi ƙasashen AES da ƙungiyar ECOWAS ita kanta. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna. To jama'a assalamu alaikum. Dubin dubatar Falasɗinawa na ci gaba da tururuwar komawa arewacin yankin Gaza don zuwa duba halin da gidajensu ke ciki bayan da Isra'ila ta buɗe wasu shingayen bincike. Mafi akasarin Falasɗinawa a kafa suke tafiya inda suke ratsa yankuna da yakin Isra'ila da Hamas da aka kwashe watanni biyar ana yi ya ɗaiɗaita. Alhamdulillah eh, mazaunin gaza anas umar ne yake cewa na gode wa allah babu abin da ya samu gidana ina farin cikin ganin ɗaki na na gode wa allah na gode wa allah ya zuwa yammacin jiya litinin hukumomin hamas a gaza sun ce sama da mutum uku sun shiga arewacin yankin na gaza kusan mutum miliyan ɗaya ne isra'ila ta basu su umarnin su fice daga yankin a lokacin da yakin ya barke a watan oktoban shekarar 2023 an ji harbe-harben bindiga a yau talata a birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke ta gayyara a faɗin da ake gwabzawa tsakanin dakarun congo da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rwanda waɗanda suke ikirarin karɓe ikon birnin our colleagues in the democratic republic of the congo report heavy small arms fire and mortar Kakakin ofishin ayyukan jin kai a Majalisar Ɗinkin Duniya yan Slaki kenan yake cewa abokan aikinmu a Jamhuriyar Demokradiyyar Congo sun ba da rahoton yadda ake tafka fada yayin da ake ganin gawarwaki a yashi a titi. rahotanni sun ce hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukan ba da tallafin abinci a yankin na goma shugaban kenya william ruto da ke shiga tsakani ya ce a gobe laraba ake sa ran za a hau teburin sulhu a zaman da ake fatan shugaban congo felix tshisekedi da shugaban rwanda paul kagame za su halatta wani jirgin sojin colombia dauke da mutum 110 da aka ta soke su daga amurka ya sauka a birnin bogota a wani mataki na mayar da bakin da ba su da takaddun izinin zama zuwa su wanda gwamnatin amurka ta fara dauka ana sa ran wani jirgi na biyu zai sauka wanda shi kuma ya taso daga birnin houston na amurka hakan ya biyo bayan takaddama da ta kaure a lokacin da shugaban colombia gustavo petro ya ki amincewa da saukar wasu jiragen sojin amurka da suka kwaso 'yan kasar ta colombia zuwa gida a cewar petro yadda aka kwaso mutanen bai dace ba wannan mataki da petro ya dauka ya sa shugaban amurka donald trump ya yi barazanar kara kudaden haraji kan kayayyakin da ake shiga da su amurka daga colombia matakin da petro ya ce zai rama kafin daga bisani kasashen biyu su sanar da cewa sun sasanta labaran da zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mai shigar da kara a kotun hukunta manyan laifuka ta icc ya ce ofishinsa zai nemi izinin kama waɗanda suka aikata laifukan yaƙi a yankin dafur da ke yammacin sudan rahotanni sun ce yankin ya fuskanci zarge-zarge na kisan kare dangi da aka ce dakarun sa kai sun aikata yayin da suke yakar dakarun kasar cikin watanni 19 da akwashe ana gwabza fada mai shiga da kara karim khan ya fada wa kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya a ranar litinin cewa an aikata laifukan yaƙi da dama a yankin na dafur International attempts to halt the fighting, including mediation and sanctions, so far Wakiliyar kamfanin dillanci labarai na AP kenan take cewa duk yunkurin da kasashen duniya suka yi ta hanyar shiga tsakani da daukan matakan saka takunkumi duk sun citura. yakin na sudan wanda ya faro tun a watan afrilun shekarar 2023 ya raba mutum sama da miliyan 14 da muhallansu majalisar dokokin pakistan a yau talata ta yi garan bawul ga dokar da ke hukunta masu aikata laifuka a yanar gizo biyo bayan yawaitar matsalar wato yawaitar matsalar yada labaran bogi a yanar gizo amincewa da wannan doka na zuwa ne yayin da 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa da masu fafutukar kare 'yancin yada labarai waɗanda suke ikirarin cewa sauyin zai dakile 'yancin faɗin albarkacin baki matakin da suka ce zai ƙara jefa 'yan jarida da masu amfani da shafukan sada zumunta cikin haɗarin fuskantar hukunci dokar wacce ake kira feka a takaice ta tanadi hukuncin ɗaurin shekaru uku a kurkuku da kuma cin tarar sama da dala dubu bakwai kwatankwacin naira miliyan goma sha ɗaya idan aka samu mutum da laifin yada labaran karya. Muhammad Lalo ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. A yau ranar 28 ga watan Janairun 2025 wa'adin ficewar Nijar Mali Burkina Faso daga ECOWAS ke cika a hukumance shekara ɗaya kenan bayan da suka sanar da ɓallewa daga ƙungiyar da suke zargi ta taka rawa da baza Faransa. A jamhuriyar Nijar kamar sauran kasashen AES an gudanar da gangami a yau talata don jaddada ficewar kasashen uku daga sahun mambobin ECOWAS duk da wa'adin watanni shida taron Abuja na watan Disamba ya ɗibar musu. Wakilin murya Amurka a Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. dubban mazauna birnin yamai ne suka yi jerin gwano daga dandalin plus zuwa place de la concertation inda suka gudanar da gangami a wannan talata 28 ga watan janairun 2025 da ke matsayin ranar cikar wa'adin watanni 12 na tabbatar da ficewar nijar daga sai da yawo a hukunce bayan da a wata rana mai kamar ta yau a bara kasar da kawayenta mali da burkina faso suka sanar da yanke shawarar raba gari da kungiyar da suke yi wa kallon 'yar amshin shatan faransa ga wasu shugabannin kungiyoyi da ke bayyana mana matsayin ranar ta yau. Sunana Ibrahim Salisu mai magana da yawun kungiya FRSA wato Front Revolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique. Muna murna cika shekara guda da mu daga cikin wannan kungiya kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa ci gaba saboda haka dole sai mun jajirce al'umma ta ba da goyon baya kamar yadda suka fito yau kunsu da kwarkwata suka nuna cewa non salman muna goyon bayan ficewarmu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo kuma muna goyon bayan shugabanninmu da suka jajirce suka ja daga suka nuna cewa babu abin da suke kokowa akan shi illa kare mutunci da martaba ta 'yan kasashenmu na IAS. Eh na Abdu Mamman, sakatare mai watsa labaru na muhammad National pour la de la Patrie MNSP Inch. Kadubali guda a hiddo mana kudin mu na IAS. Idan yau aka hiddo kuɗin IAS to komi ya ƙare. Sai an jajirce bisa ga harka ta tsaro. Kuna ganin barazan da ake nan ana yi muna mutane suna ɗauka wannan barazana kamar barazana ce karama amma babban barazana ce haka an samu halartar mata a gangamin da aka kira na jaddada katse igiyar karshen mulkin mallaka a yankin sahel sunana hawa adam wallahi muna cikin murna da farin ciki kuma ba ma bayan sai da yawo yau ba ma goyen bayan shi gobe yau ne kuma za mu so mu gabatar wa duniya da cewa mun huta sai da yawo yau mun huta gobe su shafa muna lafiya mun samu incin kanmu mu madam Bubakar maryama dole ne mu kawo goyon baya don mu ne don muku ko muka huto muka zo muka ba da goyon baya mu mata duka mu zo mambobin majalisar soja ta cnsp sun hallara a dandalin na place de la concertation da zumar karfafawa jama'a gwiwa game da juriyar da suke nunawa da kuma fafutukar da suka dage kanta tun bayan juyin mulkin 26 ga watan yulin 2023 kawo yau Ga kaɗan daga jawabin Kanal Ibro Amadu, hafsan dakarun da ke tsaron shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani. Da bakin yau, mu hidda da cikin kanunmu wani yana iya ya zo yi mana zancen sai dai awo ko yi mana zancen wata ƙasa can da bambancin Mali, Burkina da niger In ba wanda ya yi takardu waɗanda AAS kin ta yarda yana iya zo tare da ita bancin shi ba mu son jin komi. Kungiyar sai da yawo mai kasashe mambobi sha biyar na fuskantar baraka bayan da ta yi barazanar amfani da karfin soja don mayar da hambararren shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum kan kujerarsa. Lamarin da ya sa Nijar da Mali da Burkina Faso kafa gamayyar Confederation IOS kafin su ba da sanarwar ballewa kwata-kwata. Dukkan wani matakin sulhu ya citira rahotanni sun tabbatar da cewa a jihohin nijar da ma kasashen na as an gudanar da irin wannan gangami a yau talata sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to a gaida wani barma to akan wannan batu ne za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku bayan cikar wa'adin da kasashen nijar mali da burkina faso suka ɗaukar wa kansu na ficewa daga ecowas maudu'in shine kuke ganin wannan ficewa za ta shafi kasashen aes da kungiyar ecowas ita kanta sai mun ji da in an jima daga gurin ku wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga masu sauraron mu a jamhuriyar niger za ku iya sauraron mu tashar mu ta voa africa akan mita 200.5 zangon fm yanzu a nan washington dc agogon mu na cewa karfe 5 saura minti 18 yanzu kuma sai shirin mu na gaba wani gani wani gari eh. wani garin da ake kurba manya na zalla wani gari bai kai gabas da nisa ba wani gari bai canja ja a suna ba wani gari bai kai arewa hali ba wani garin da ake manya madalla to jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Barkanmu da sabuwar shekara da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah ɗaya gari bamban. Shirin da ke kawo muku labaran rayuwar 'yan Afirka a Turai da kuma al'adun yankin da suka sha bamban da namu na Afirka. Wani garin da ake za ka sha madara za ka ci abin da kake so kullum ka kwanta sai ka ci nan aure a matsayina na matashi ne jini a jika ina so in yi aure ina so in shiga daga ciki kuma ina son mace kamar mar'atu saliha mace ne haƙuri kenan kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba ina son ana turai saboda a Najeriya yanzu sai ka je ka nema mata passport ka nema mata visa a zo a yi maganan aure garin neman visa su ce ba za su bata ba ina son aure To muryoyin wasu matasan Najeriya da suka yanke shawarar nema wa kansu matan da za su aura a nan turai kenan. Gade duk ɗa namiji cikar burinsa shine bayan samun nasarar cimma muradinsa na rayuwa ya samu abokiyar zama da za su samu zuri'a a hayayyafa. Ga wasu matasan Najeriya da suka samu damar ƙetarawa zuwa ƙasar turai karatu ko kuma neman arziki cika wannan burin kan zamo musu abu mai wahalar gaske. rayuwa yadda muka tsinci kan ma'anan akwai hausawan ba amma gaskiya ba mu cika ganin su ba sakamakon yanayin rayuwar nan ana zuwa karatu daga safe zuwa yamma ko ko ma mutum ya tafi aiki haka da sauransu so kowa ya yi bizi ba kamar irin kamar a gida rayuwa ce ta gida gaskiya so haɗuwar ma kan yi wahala sai a biyo mu don jin cikakken shirin tare da ni Ramatu Garba Baba. Madalla, to ga 'yan Afirka da dama zuwa ƙasarsu ta asali don yin aure, ƙalubale ne babba. Misali shagalin biki mai matuƙar tsada, saboda irin kallon da ake musu na masu wadata. sannan bayan wahalhalun da aka sha tafiya da amarya turai shi ma kan zamo wani kalubale ga angon wajen samun biza da sauran takardun izinin tafiya da amaryar. sunana khalid abdullahi yana da shekara 24 ina sha'awan aure sosai da sosai don gaskiya tun ba wannan shekaran ba na sanya aure saboda zama kai kadai ba shi da daɗi kowace irin mace da ina so gaskiya ko baka ko fara faranci da gajeriya ba doguwa <laughs> ina son anan turai saboda a najeriya yanzu sai ka je ka nema mata passport ka nema mata visa sannan kuma a zo a yi maganan aure garin neman visa su ce ba za su bata ba to amma a nan ne abin zai zo ma da sauki abin da za ka kashe a gida wata shi za ka kashe maka a wata nan yanayin da ya sanya waɗannan samarin da ke zaune a jamus wadirtar aniyar sama kansu mafita wato na samun matan da za su aura a nan turan sunana alhassan salisu amma an fi sani na da dadi ayo idan na samu mata aure a turai zan yi aure na da wuri ba tare da na dau tsawon lokaci idan ka aura a najeriya da wanda ya aura a nan Jamani ko in ce nan turai kowa hakuri ne zai zama da shi ba ma ni ba ina kiran duk wani matashi da yake nan kasar germany dai ya samu dama ya aure ba wai sai daga gida ba saboda zaki ga in an yi aure daga gidan ma kawo ta yakan zama matsala sai ki ga an ɗauki shekara da shekaru ma ba tare da tazo ba amma in kana nan to lafiya lau. To aure dai a ko ina za a yi shi yana da nashi irin ƙalubalen bisa ga bambancin zamantakewa da al'adun mutane sannan abubuwan da kowane ɗan adam ke kula da shi wajen zaben abokiyar zama kan bambanta tsakanin mutane. ina son mace wayis wacce zan ganta yar boko wacce in nace yi zaki bari in nace ki bari za ki bari yadda dai ake rayuwar turai ta ba malama ba ita kuma ba ustaziya sunana aminu bature yakubu amma an fi sani na da latin ina da shekara ashirin da biyar to gaskiya dai a zamanin nan ni samun kalan macen da nake so na aura abu ne mai wahala saboda ni musulmi ne sannan kuma ina son mace kamar mar'atu saliha za ki ji suna faɗa mace mai haƙuri kenan kuma wacce take so na tsakani da Allah ba wai don wani abu ba a kowane irin hali za ta zauna da ni kuma ni ma zan so ta tsakani da Allah. To duk da dai a turan za a yi zaɓin abokiyar zaman abubuwan da ake dubawa kusan iri ɗaya ne. bakin nama a wannan makon sun ja daga akan wasu abubuwa da ba za su lamunta ba a zamantakewar aure. sunana zakariya adam wanda aka fi sani da abba ina da shekara ashirin da takwas akwai waɗanda suke nuna irin kamar su ce suna son ka amma da kun fara ma'amala da su sai ka gano cewa kamar ba wai ainihin san naka suke saboda Allah ba wani abu ne suke kalla a tare da kai kamar kwaɗayin abin duniya haka da sauransu wannan yasa muka ji tsoro ga mun bar su gaskiya so wannan kuma yasa a matsayin mu na maza mukan duba da hange mu duba mu ga cewa idan idan Allah ya kadarta ko rashin lafiya tunda aure akan so a yi shi ne na tsawon har abada so idan ya zama na cewa baka da wannan abin to ya za a yi eh, zamantakewa ta ci gaba na tsawon lokaci so muna buƙatar ya zama na cewa mun samu macen da wadda take da addini take da al'ada za ta rike mana amana mu zauna da ita lafiya to gaskiya dai abin da bana so a tattare da mace a matsayin ta na matata to yawanci yanzu a zamanin nan da muke ciki gaskiya shi yake faruwa ba na son kina kina matsayin mata ta kina cin amana ta a bayan ido na ban sani ba shine abin da bana so amma ko me za mu zauna da ke tsakani da Allah shine kawai abin da nake so in dai na samu irin wannan bacin amana babu wani abu ta bayan fage insha Allah za mu zauna har abada ma a akasarin kasashen turai akan yi raba daidai a duk sha'anin da ya shafi iyali ta yaya zaman zai kasance da tsarin rayuwar turai ba iri ɗaya ba ne da na gida najeriya bisa al'ada hausawa namiji shi ke da nauyin ɗaukar ci sha kuma kuɗin gida da sauran abubuwa na rayuwa amma zan iya yin kamar 70 30 haka ni ina 70 ita tana tati in anan na same ta ke amma in kuma wacce zan kawo daga gida ce ni zan iya na ɗauke mata dukiyar zama a jamus day ya kasance wani abu mai wuyan samu ga matasan a sakamakon ire-iren waɗannan ƙalubalen da 'yan najeriya ke fuskanta wajen kawo amarya ko iyali jamus ko da kuwa sun cika ƙa'idojin da aka gindaya ya sa jakadan najeriya a ƙasar dr yakubu dadu ya ba da tabbacin ɗaukar matakin samo mafita ga matsalar da ke mummunan tasiri ga zamantakewar iyali. so kowane namiji yana son ya auri mace mai ilimi saboda ba na kan shi ba ma saboda 'ya'yansa saboda in ka auri mace mai ilimi kai kanka za ka ji daɗi saboda 'ya'yanka da kuma family ɗinka ma gaba ɗaya. Ni ba ruwana da kyanki kawai dai zan duba addinin ki ne da kuma halinki. da kuma tarbiyyar gidan to ni irin macen da nake so ko fara ko baka ko gajeriya ko doguwa duka ni mutum ne mai gaskiya kuma ina so a rai mun gaskiya ni abin da na fi so mace ta kasance a ce tana da shi ya zama na a ce tana da hakuri ko da kai mata kuskure ne da gobe zai sa ce ta Dalla. To sauraron mu da haka ne za mu yi sallama da ku a cikin shirin na Allah ɗaya gari bamban. A madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mahuta lafiya daga nan birnin Bon mata bayyana. kyau madalla a gaida Ramatu Garba yanzu kuma lokacin da zamu bude layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shine bayan cikar wa'adin da kasashen Nijar Mali Burkina Faso suka daukar wa kansu na ficewa daga ECOWAS. Ya kuke ganin wannan ficewa za ta shafi kasashen AES da kungiyar ta ECOWAS ita kanta? Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. To mun samu kiranmu na farko a yau daga Kaduna. Wane ne aka layi daga Kaduna? Hello, salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Ya suna malamin? Sunana Ibrahim Alaram Marga cikin Kaduna. To Ibrahim Alaram ma me ka ce me ra'ayinka game da ficewar kasashen AES da kungiyar ECOWAS? To ni dai wannan ficewa da suka yi bana goyon bayan shi matuka ganin cewa Afirka yana da kyau a ce mu haɗa kanmu ne da baki ɗaya duk abin da ya taso mu ga taya za a yi a ɗinke baraka. Amma wannan rarrabuwan ba zai taɓa samar da haɗin kan da ake nema ba. kuma ina kira dai ga waɗannan ƙasashe dama ba wai ta kulle ba ne ga baki ɗaya yana da kyau da su ƙara nazari da tunani na ganin cewa menene zai kawo makasa ci gaba ba wai ci gaba to malam ibrahim alrama mun gode da wannan ra'ayi naka da fatan sun ji ka bar mu je kebbi wani ne da kebbi to da alama layin na kebbi ya goce to masu raro lambar mu a wato wayo mu abu take ga kira mun samu daga ina ne kira daga kwara wane ne daga kwara na kwara kana tare da mu eh, assalamu alaikum amin wa alaikum salam ya sunanka eh, kuna tare da abdullahi saba ginawa daga nan kwara da kuma lawal hambali sokoto to masha Allah dangane da waɗannan dangane da waɗannan eh, hita waɗannan kasashe mm. to gaskiya ba wani abin mamaki ba ne dai muka duba a cikin su zaman su cikin ecos ba wani abin da wannan kungiya ta ecos wanda ta magance musamman ma kasashen mara a cikin ta idan wata matsala ta faru cikin wannan kasashe ta wata tasha wata da muka gani ta yi na ganin cewa ta kawo kasar irin matsalolin da suke faruwa da haka yi su ba wai wani abin da ba kira ba kuma wannan abun ba abun da ake kira sun yi ba daidai ba ne. Cikin su ba wani wani to malam mun gode da wannan ra'ayinka bari mu je nasarawa wani ne kala daga nasarawa Assalamu alaikum suna na shafale kashe magaji ya Musa kuma jihar Nasarawa. Barka da aiki. To shafale barka da me za ka ce game da wannan rugumutsu a ce malin Nijar Burkina Faso sun fice daga ecos Malam yanzu mulkin mallaka an riga an wuce ta. wa'annan abun da wa'annan suka yi ni ina yi musu fatan alheri su rike kansu saboda ba yara ne jirajirai ba sun wuce shekara ɗaya sun wuce shekara biyu har sun kai wuri shekara ashirin ko talatin saboda haka a bar su kawai su ci gashin kansu mu ma kanmu gashi muna ta wahala kenan yanzu mun shiga cikin wani hali saboda haka su rike kansu don Allah ya taimake su mun ba su goyon baya. shafa shafale mun gode da wannan ra'ayi naka to masu sauraro musamman daga Nijar za mu so ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku ya kuke ganin wannan ficewa da Nijar Mali Burkina Faso suka yi idan za mu samu masu kira daga wannan kasashe abin zai yi daɗi to ga kira mun samu wane ne akan layi daga ina kuma ya sunanka amin wa alaikum salam abubakar malam kai karbar hukumar kubau a nan jihar kaduna to abubakar da kaduna me za ka ce game da wannan maudu'i da muke magana a yau gaskiya ni a mawar a yin gaskiya wannan ainihin cewa suka yi sun ce haka gaskiya yanayin da na ga sun ɗauka masu sun su da allah ya birge ni duba da yanayin da afirka ta ɗauki kanta kuma an rasa ainihin a kawo mata ɗauki a kan kowa yannan ya yi nan wani al'abu ba wanda ba su dace ba sun haka ni wani abu ne ya sun birge ni kuma Allah muna muna musu addu'a Allah ba su zaman lafiya kuma kuma Allah kama mafita a san Najeriya to malam Abubakar Kaduna sai mu ce amin mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka bar mu je Jigawa wani ne akalaye daga Jigawa kaje kuna ta da Abdullahi da an tsara karamar kuma birni to malam Abdullahi me zaka ce kan wannan maudu'i namu eh, abin da zan ce kawai ina musu fatan alheri Allah ya ba su yadda za su yi domin kungiyar ecos kungiyar ce da kawai ba da amfani To kana tare da mu? To bar mu je Sokoto. Wane ne akan layi daga Sokoto? Assalamu alaikum warahmatullah. Amin wa alaikum assalam. Malam daga ya suna malamin tukunna. Sunana Abdulrashid Jola Musa Gwadaba makwacin Nijar daga jihar Sokoto. To me zaka ce game da makwabtanka kan wannan ficewa da suka yi ta kungiyar nan? eh to gaskiya wannan abin jiyayi ne eh, kwarai musamman kasashen Afirka. Hmm. Ah, A illai kiran mu gare su shine akwai bukatar a fita ta haɗa kai idan haɗa kai shine ah, zai sa ci gaba mai ɗorewa a ƙasashen afirka ba da ganin irin yadda ake ta samun matsalolin tsaro da a ce akwai haɗin kai insha Allah al'amma a samu ƙarshen su amma na fatan za su sauko to malam to Abdul mun gode kwarai da gaske bar mu je Kaduna wane ne Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah Amin wa alaikum salam Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To mai rediyo da rikoda kai ne kiran mu na karshe a yau me zaka ce game da wannan maudu'i namu na yau? To ni abin da nake duba dangane da wannan maudu'i ne yau gaskiya al'amari. Mm. Ina koyon bayan wayannan kasashen na afirka da wannan saboda ekwas na ba wani abu da suke irana wa mutanen afirka kai akwai abubuwan da ya kamata ya kamata ta yan tana yin yanzu kamar matsalar da ke damun mu a Najeriya na maganar tsaron nan da maganar Nijar da ina ne da ina ne inda a ce yan kun za ta tana da karfin za ta nuna wanda a kawo tsaro a wannan bangaren to mai rediyo da rikoda ka san ita ECOWAS kungiya ce ta raya tattalin arzikin yammacin Afirka to in ka shigar da ita tsaro kuma kaga ai za abin zai dan mata eh, da ka gane abu ne na maganar misali a rayawa me ake yi wanda ake rayawa afirka wanda afirka za su samu sauki ɗaya ba a yi da haka gara su fice da su ce gashin kansu ya fi musu kwanciyar hankali. to malam mai rediyo da mun gode kwarai da gaske kamar yadda na ce da wayanka kuma ka karshen ɗagawayen mu a yau sai mu ba ku dama gobe ku kira ku bayyana ku mun gode. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma fa a takaice. to daban da bata falasdinawa na ci gaba da tururuwar komawa arewacin yankin gaza don zuwa duba halin da gidajen suke ciki bayan da isra'ila ta bude wasu shingayen bincike mafi akasarin falasdinawa a kafa suke tafiya inda suke ratsa yankuna da yakin isra'ila da hamas da aka kwashe watanni sha biyar ana yi ya daidaita ya zuwa yammacin jiya litinin hukumomin hamas a gaza sun ce sama da mutum uku sun shiga arewacin yankin na gaza an ji harbe-harben bindiga a yau talata a birnin goma da ke gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo yayin da majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa kan yadda jama'a ke ta gayyara a faɗan da ake gubzawa tsakanin dakarun congo da 'yan tawayen da ke samun goyon bayan rwanda waɗanda suke ikirarin karɓe ikon birnin goma rahotanni sun ce hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta dakatar da ayyukan ba da tallafin abinci a yankin shugaban kenya william ruto da ke shiga tsakani ya ce a gobe laraba ake sa ran za a hau teburin sulhu zaman da ake fatan shugaban congo zai samu halatta to madalla masu raro da haka ne muka karshen shirin mu na yau baki daya sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe laraba inda za mu kawo wani shiri idan allah ya yarda kamar ko da yaushe zaɓi shafin mu na yanar gizo domin sake ji kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taimaka shirin ya zo gare ku sai kuma Julie Leathers Gresham wadda ta hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu yau Mr. Carol. Nisar fili hashin gumel nake cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.